ni dai aure zan yi na gaji wannan sato kasa katsin da ake a masana'antar Kannywood gwara na yi aure na huta Assalamu alaikum masu kallon da sauraron barkamu da warhaka kuma barkamu da sake sada da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa yau gidan TV namu na AMD TV Hausa ma an ta shafin Instagram na jaruma Amal Umar wato jarumar da ke gabatar da fina-finan kudancin Najeriya da kuma na arewacin Najeriya wato Kannywood da kuma Nollywood a arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya shararriyar jarumar kaniwood wato amina amal umar wadda take yin fina-finan kudancin najeriya ta wallafa a shafinta na instagram da kuma facebook a lokaci guda inda take bayani kamar haka ina sanar da masoya na karshen wannan watan zan yi ban kwana da kaniwood na ya aure na zauna ɗakin mijina jarumar ta bayyana haka ne a daidai lokacin da ta postin ɗinta na murnar sabuwar shekara a wato shekarar 2020 da muke ciki kamar yadda magani a shafin gidajen film and sound studio da ke jihar kano sun bayyana a shafinsu na facebook da kuma sauran shafuka na sada zumunta ana ta mata fatan alkhairi tare da sanyawa alkhairi na Allah ubangiji ya bata ikon zaman lafiya a gidan mijinta tare da dorewa a zaman aurenta da kuma farin ciki domin kasancewa da wannan shirin a koda yaushe shirin kai tsaye daga masana'antar kanewood ku dana subscribe kana kuma kula da kalwa domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta kuce.